A shirinmu na duniyar fina-finai, a yau dandali ya samu bakoncin mawaƙi Hussein Abubakar wanda aka fi sani da Husainin Danko, wanda ya ce a iya rayuwa Allah ya cika masa buri. To ni dai na fi wayo a harkar wake-wake da kuma kaɗe-kaɗe irin na Hausa. Wake-waken na 'yan nanaye ko ko na 'yan siyasa ko wani irin kaɗe to ai ba waka da ba ta nanaye fa ce duk wata waka nanaye ne akwai ta yan siyasa a ce wata nanaye a to duk nanaye ne ba da wasu za a yi ta ba kuma eh. dole a cikin daki dan ce nanaye waye da su to ai wata waka ta nanaye wanne ka fi kauri ina ta fim ina ta siyasar ina ta biki ina ta suna ta mutuwa ce ko ba nan <laughs> da za a fara yi ma na tabbata <laughs> za mu yi ta za mu yi ta to a cikin um, waƙoƙin ka wacce ce za ka iya cewa bakan damiyar ka to waka ta da zan ce bakan damiya wacce aka fi na ita ce wakar ba saja dan rai za mu ba saja a so ke bari ji kalamai na soyayya ta ni da ke ba sabawa masha Allah kamar kimanin shekaru nawa kenan da kai ya eh, to za ta kai shekara hudu gaskiya da yinta ko zuwa uku da haka to me ji hankalin ka ka fara waka na taso tun ina yaro gaskiya ina sha'awar wannan harka ta wake-wake ta musamman a ce wakar hausa har kuma allah ya sa na zo na tsinci kaina cikin tsindin <laughs> ba fita ba fita kamar shekaru nawa kenan misali eh to gaskiya na kai shekara shida kana wannan waka ina harkar waka eh ni nisan zangon karatun ka wallahi secondary school ne shine nisan zangon karatu ba ka sha'awan karawa ina sha'awar tsara kuma Allah da kwanan nan ma zan kara ka ka ta yanke saka tun da ka ba bace yanke ba tana kan sakawa ta kan to a ka ce kana wakar filafilai mm. eh, shin a cikin waƙoƙin da kake da ake a cikin akwai waka da ka taɓa yi har wannan fim ɗin ya samu kyauta sai to na yi a masaja ni kaina ma na ɗauki awot hmm. an ba na awot a biyu zaria hmm. sannan kuma a nan ado bayero university su ma an bai wato biyu ke su ma sun na awot. duk a wannan fim hmm, na basaja da kuma wannan fim na tafiya da gwaninka a adamawa fim din soyayya da shakuwa to adamawa shi ma na samu awot da wannan wakata amma dai ina yi yin su da yawa gaske <laughs> to ta Ina ka ji an ce da wani bai cika wanan ba, ina ka ji an ce saraki ba da kirari ba, uba ta ragowa ka ja ya ja ba ka kwace ba wannan waka ta janar Buhari ne lokacin da muka yi ta ta cikin wakan lema ta yage. Mm. To kana fuskantar kalubale? Eh to gaskiya dai har yanzu ni dai Allah subhanahu wataala bai nuna mun kalubale da zan ce ni na fuskanta ba yanzu me burin ka a wannan sana'a burina dai gaskiya burina ga matuka wannan waka <laughs> a harkar waka to masha Allah ka samu duk abin da kake bukata gaskiya alhamdulillah mun gode Allah to za ka tsarera dandali ko yar kaɗan ne ga <laughs> ne sauraro <laughs> dandali VOA radio ta matasa to rediyo ta matasa sun danno ku taho ku saurari sauraron rediyo al'umma za ku taho ku zo za ku ji wani dadau <laughs> to yan dandali aka yi To Husainin Danko dandalin VOA na godiya.